Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 17 ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 17,25,49 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da wata jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na asusun lamuni na duniya a Najeriya. wacce ta ce har yanzu tattalin arzikin Najeriya na tafiyar hawainiya. Sannan Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin na kasa. Har ila yau kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana kan na'urar tarho, amma duk kafin nan sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ya sha alwashin ci gaba da kai har-haren soji a cikin siriya kalaman na erdogan na zuwa ne gabanin ziyarar da wata babbar tawagar jami'an amurka da mataimakin shugaban kasa mike pence da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo suke jagoranta wato za ta kai da zama shawo kan turkiyya ta dakatar da hare-haren rotani sun yi nuni da cewa an shirya zaman tattaunawar ne wanda za a yi a ankara yayin wata ganawar wayar tarho da shugaba erdogan ya yi da takwarar aikinsa na amurka donald trump shugaban amurka na kira ga turkiyyar da ta dakatar da matakin sojin cikin gaggawa tare da yin tayin shiga tsakani domin kawo ƙarshen hare-haren sojin wanda turkiyya ta kaddamar arewa maso gabashin siriya makon da ya gabata wani babban hadimin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa masu binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump cewa ya ajiye aikinsa ne a makon da ya gabata saboda yadda ake saka siyasa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar inda har ya nuni da yadda shugaba trump ya sallami tsohon a amurka a ukraine wato mari yanovich a tsawon sa'o'in da ya kwashe yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin michael mckinley ya yi allah wade da yadda ma'aikatar ba ta kare haƙƙin jami'an diflomasiyanta irin su mari daga shishigin 'yan siyasa wannan bahasi da mckinley ya bayar a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai shine labari mara daɗi na baya-bayan nan da aka gabatar a gaban kwamitin kan zargin yadda ake kumbiya-kumbiya wajen gudanar da ayyukan harkokin wajen amurka da na hukumomin tsaronta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an gwamnatin amurka da manyan 'yan siyasar kasar na ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin hong kong inda zanga-zangar adawa da gwamnati da yankin ke fuskanta ke ci gaba da kasancewa yayin wani zaman jin bahasi da gwamnatin harkokin wajen amurka a majalisar dattawa ya gudanar a jiya laraba mataimakin sakataren da ke kula da yankunan gabashin asiya da na pacific david stilwell ya ce 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin yin gangami abubuwa ne da amurka ke mutuntawa saboda haka ya kamata a kare su shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ita ma ta ɗora muryarta a wannan kira If America does not speak out for human rights in China because of commercial interests. Kace idan Amurka ta ki cewa ufan kan kare 'yancin bil'adama a China saboda dalilai na kasuwanci, to ba mu da 'yancin da za mu ce komai kan kare 'yancin bil'adama a sauran sassan duniya. 'Yan sandan Netherlands sun ce sun gano wasu mutane shida 'yan gida ɗaya a wani ɗaki da ke ɓoye a wani gidan gona a yankin karkara waɗanda suka ce suna jiran karshen duniya ne. hukumomin kasar sun ce sun samu wasu matasa biyar masu shekaru 18 zuwa ashirin da biyar tare da wani dattijo mara lafiya wanda aka gano cewa mahaifinsu ne a gidan gonar da ke ƙauyen da ke ake kira raina wood a arewacin lardin darent mai tazarar tafiyar kilomita 130 daga birnin amsterdam bayanai sun yi nuni da cewa shekaru tara mutanen suka kwashe a ɓoye a ɗakin ba tare da sun ido da kowa ba illa su isu natalie shubert ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ta netherlands Eh, de mensen in de woning, wat zij daar precies deden, dat maakt deel uit van ons onderzoek. Dat je yadda waɗannan mutane suka yi rayuwarsu a kaɗaice ba tare da kowa a duniya ba shine abin da mu zai fi mai da hankali a kai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a daidai lokacin da babban bankin duniya ya koka da tsarin da ake bi wajen fitowa daga cikin matsin tattalin arziki da aka shiga a kasashen Afirka ciki har da Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi hira ta musamman da jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na asusun lamani na duniya a Najeriya wato Lady Aisha Yasmin Zakari. Ga yadda hirar tasu ta kasance. me yasa sai an ci bashi ake gudanar da kasafin kuɗi ai wato a tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu kuɗi baya isa saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba kamar a ce misali za a ce banki suna da biliyan goma to ba fa a cikin bankin yake ba ya sha ake yi kawai za a ce misali suna da asas in aka ce asas wato kana da hanyar da za ka samo wannan kana da kaddarori yawwa kana da kadarori kuma kana da hanyar da misali an ce ba ni kuɗi ba ni kuɗi in ihu za a kawo amma ba fa a gaban keke ba <laughs> to haka kuɗin yake a duniya zazzagayawa yake so da haka fara ɗaya najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu to amma ruwan kuɗin yawwa tsaba babu wannan so amma idan kama a ce ke kina da kama a ce misali ko ke ma'aikaciya ai saboda an san kina da ilimi da wayewa shi yasa aka ɗauke ki kuma ana biyan ki to saboda muna da kadarori muna da hanyar kuɗin shiga so shi yasa za a ɗaga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biya so shi yasa kuma kuɗin da ake cewa fa tiriliyan goma da ɗigo bakwai kawai don saboda mu a afirka har yanzu muna to mun gama rarrafe amma har yanzu mun kasa gudu amma in kika je manya-manyan kasashe bai fa ta ɗin state daya ba fa ba kuɗi ne mai yawa ba ba ba kuɗi ne mai yawa ba to amma saboda ba mu saba yi ɗin ba yau yauwa saboda mu eh, akwai matsaloli na corruption za ki ga akwai kuɗin da za a ce an sa shi a budget to amma kuɗin da zai ke za a kashe shi ba a cikin budget ɗin ba sai ya ninka ma na budget ɗin so shi ne to watakila muna fata saboda muna mishi fatan alheri duk da dai akwai abubuwa da yawa da ba su zauna ba muna sa rai shine wannan kuɗi da aka ce an yi bajetin ɗinsa to ya zamana a ce alherin cikinsa ya fi ya zamana corruption ɗin da yake kuɗin da yake misali na ya mai ake cewa wanda yake iya wani yaƙi da cin hanci ya zamana a ce bai fi ƙarfin yawan kuɗin da aka yi na bajet ba. To kuma wani abu shine an ce asusu na ajiyan kuɗi na ko ta kwana da ake yi a asusun kasar waje da kudaden kasar waje da ake najeriya ke da asusu na kudaden kasar waje um, da ta tashi daga dala um, biliyan ko ashirin da wani abu ne ta zama yanzu dala biliyan arba'in da wani abu to maimakon mu ci bashi wajen gudanar da kasafin kuɗin nan me yasa ba za mu je mu sa hannu a wannan asusun namu mu ɗebi kuɗin mu yi amfani da shi ba mm, ai a ɓangaren kasafin kuɗi na duniya ba a wannan ai shi wannan kuɗi da aka ɓoye asusu kamar ita ce sitirat najeriya sitirar mu kenan misali a ce ko wata ƙasa za ta bamu wani abu wannan za ta kalla ko wata ƙasa tana hararen mu za ta mana rashin kunya wannan za ta kalla saboda shi ne ake cewa duk abin da ya tasa na wanda ba a san shi ba na imajensi ko na barazana ai wannan ba a taba shi kamar a shi misali kai ne fa ka ce ba in kwana a waje ba in kwana a waje in ya su misali duk basussukan da ake bi na in sai da gidana ina kwana a alema ta ai ka san ruwa zai ke ka barawa zai iya sace ka su ne biyan bashi yana da kyau to amma ya zama na muna cikin gidanmu idan kana cikin gidanka kana cikin hayyacinka tunda su wannan wanda aka ci bashi a wurin su ai ba guduwa za mu yi ba najeriya ƙasa ce kullum ta kenan ko da a ce wannan baya nan wani zai zo ba za mu gwada na ɗaya kenan na biyu kuma ba cewa suka yi lallai mu biya yanzu ba ba sun ce da sun ce lallai mu biya yanzu ne to sai mu ce mun shiga halin mun rasa yadda zamu amma tun da an karbi bashi ne bisa ka'ida kan um, matakai kala-kala kuma muna biya a hankali a hankali to mu kwashe kuma wata ajiya mu wacce take ita ce rufin asirin mu ita ce darajar mu to gaskiya wannan kuskure ne to a wani matsayi tattalin arzikin najeriya yake a yanzu gaskiya sai a hankali akwai abubuwa da aka samu na ci gaba saboda maganar diversification kama a ce rarraba kafa ta bangare da dama ta shigowa kuɗi to amma ita barna kin san lokaci ɗaya za a yi amma gyara yana ɗaukar lokaci so an yi barna wa tattalin arzikin najeriya da yawa sosai to amma mu mun yadda a mutane masu optimism wanda kullum sun yadda cewa alheri zai danna shari mun yadda da cewa ba tattalin arzikin da ya fi karfi da ya wuce mutum su kuma muna da mutane muna da yara masu karfi su min yadda duk wanda zai zo mutum wani zai zo da wata fasaha wata idea wacce za ta shafe duk wannan abin da ake tunani su wannan optimism kenan amma idan ka kalli abin a zahiri to gaskiya har yanzu abubuwan sai a hankali suna gyaruwa ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan kuma muna fata cewa za a samu gyara amma fa ba nan take ba haƙurin nan dai sai an ci gaba da yi. Hmm. to hawa kan hanya shine me domin a kasafin kuɗin bana an ce an gina shi akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dala hamsin da bakwai hmm. ya ɗan ɗara na bara hmm. wannan shi alama ce na ƙarfi babban magana ta alamu ta ƙarfi shine a ce duk ƙasar da za ta iya ciyar da kanta to shine matakin farko saboda zaki ko da a ce misali a dabarun yaƙi in ana so a yi maka wanwan ai kashe maka inda zaka samu abinci shu to tun da yanzu mun fara kamanta ciyar da kanmu to shine alama karfi ta farko abu na biyu wutar lantarki wacce take ita ce jigon ginan masana'antu na zamani to wutar lantarki an fara samun sauki kamfanonin da suka siya wanda suka kasa su gwamnati yanzu ta shigo ciki za ki ga yanzu wurare wuta lantarki an fi samun tafiye da da duk da dai ana kara samun kuɗi ana kuma rigima da ma'aikatan nefa amma dai ana ƙara samun ci gaban wannan sai kuma abu na uku yadda aka buɗe hanyoyin kasuwanci da kuma sadarwa misali a ce banda titi yanzu akwai jirgi wanda yake kuma jirgi a wuri ne hanya ce wata za ta rika ɗaukan kaya mai nauyi sa ran cewa ana shuka alheri saboda abu ne da yake ba za ka iya ɗora gini ba sai ka mishi foundation to wannan foundation ne na alheri Lady Aisha Yasmin Zakar kenan jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya wacce take aiki a sashen kuɗi na asusun lamani na duniya a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. yau Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogonmu yana cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau za mu shi halin da ake ciki a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. inda yara maza da mata kusan ɗari masu larurar makanta ke ɗaukar karatu a matakin firamare a wani yunkurin haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu da hukumomin ilimin wannan ƙasa da ɗaya gefe ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa makarantar wacce aka kafa shekaru sama da sha biyar da suka gabata na ɗauke ne da sunan wani masanin doka wanda Allah ya jarabce shi da makanta. Wato tsohon ministan shari'ar Nijar bugo da ƙari tsohon mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin ƙasa marigayi Soli Abdurrahman. Abinda a fili ke nuna mahimmancin ilimin yara na ƙasassu. Ga da yadda tattaunawar mu ta kasance da ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta. To, ni dai sunana Musa Nasera yanzu na vice president na kungiya ta ƙasa ta makaci gaba ɗaya. kuma ni malamin makaranta na kurare mai wanda ya karatu a university ta jos ta nigeria kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda ke karantarwa a makarantar makafi makaranta na ta makafi soja abdurrahman to yanzu dai muna cewa kamar bara muna da yaro tamanin da kamar mata talatin da da maza hamsin to bana balaga kuma yanzu kuma akwai kasan yaran da ka zakwa ana ɗauka su sabin shiga. Na'am. To misali dai yanzu muna da kamar yaro goma sha biyu sun ka zo sabi da an ka ƙara. Kuma a bana wanda ana ta sannu sannuna ana ta ɗauka yara. Hmm. Tunda za ka ga wani ya rasa ido yana cikin makaranta. To duk lokacin da za ka ga kamar likitoci namu ko ko a na social. sai su turo yara a nan makaranta saboda a ɗauke su mm. za a samu kamar yara wanda suna da aji na ɗaya ko na biyu ko na uku har na biyar ko na shidda ma mm. da kuɗin muna nan dai ana ta rikirta ma da ku bar dai fita ta tsara Allah a samu nan dai da zuwa yaro ɗari mm. kuma bancin kasu wayan ga yaran da ce ma tamanin da shidda su suna kwana a nan na cikin makarantar soli ana ba su abinci na suka kwana To, eh. ah, Malam Nasir daga lokacin shekarar da aka bude ta wannan makaranta kawo yau ya za iya kwatanta yadda mutane suka ah, fahimci mahimmancin ilimin yaran da ke da na kasa. An ka bude makaranta ga an wara da yaro duk Duka yaran da gare mu a makaranta ba su wuce ashirin da wani abu ba. Dubu biyu har da har zuwa wajen da zuwa da biyar nan. duka dai ba mu wuce yaro ashirin da biyu ashirin da biyar kai mu taɓa kai yaro talatin ba sai muka ta da dalla tana sa hannun da an kawo gani bisa convention kin ga da kuma dokokin ganin da gwamnati na mu yasa ya bude mu uwaye ina dibin kai mm. sun ka ga lalle ya kamata su ka yaran su makaranta tunda sun fara gane ana kwarai yaron da bai yi karatu ba to kaga yanzu bara ma shi kai shi bai barawa to sai mu ce kamar lallai uwaye sun fara gane ya kwarai da amfanin sawa yaro wanda aka matsalar eh, na kasa a cikin makaranta. A duka ɗaliban su makafi ne ko kuwa akwai waɗanda ke da tawaya ta wani fanni na daban? To kamar yanzu dai su yaran wanda muka ɗauka wanda adda matsala na kamar na matsalar ido. Don suna ko wanda ba su gani ko suna gani kaɗan kaɗan. Hmm. Akwai yaran da aka muna kamar masu matsala ba su gani ba su shi kuma. Hmm. Ko ko ba su gani kuma suna da taɓin hankali to malamanmu nan da yawan su ba su da korewa kwarai bisa wannan ilimi na wa'annan yara lokaci na babban matsala da muka namta da minista a gani nan da zuwa gaba wacce irin hanya ta ya kamata a ce an ɗauka saboda su ma wa'anga yara su ci amfanin eh, karatu bai kamata a ce a bar su ba saboda suna da kamar na kasa kashi biyu ko uku ko hudu a ce ba a karanta shi su ma suna da inci kamar kowa. Akwai wasu kudaden da iyayen yara ke bayarwa ne kafin a baiwa 'ya'yansu damar samun gurbin karatu ko ko a gwamnati ce ke ɗauke da ɗawainiyar ta wannan makaranta ta makafi. To da yawa da yin ka kashi da yawa ina iya kamar saba'in gwamnati ka ba da eh, taimako tunda duk malaman da annan makaranta duka salarin su da sunan gwamnati yake da ruwa da huta da litima kaya wanda aka rubutu duk gwamnati ka bara shi to ana tambayar wani dan kuɗi kaɗan wajen uwaye kamar shika goma zuwa shika goma sha biyar tunda bai kamata ba yanzu duniya ga a ce a ga yaro gari ka kai ka kashi da kwal ka ka bar shi to su ma sai ce ma kamar cikin yaro 86 ga da gare mu da wuya da shekara aka samu yaro ashirin ko talatin masu biya to eh, za mu sa saboda in tsoho ko wani tsuwaye ba su biyo mu ko yaro sa'a mun san akwai tsuwaye da ba su da hali in mun ce sai sun biya kuɗin ko tabbata na za ka gani yaro bai iya lakwal. Muna dai tambaya na amma ba dole na muka asa tsuwaye ba. Suwaye ne malaman da ke karantar da su su ma makafin ne ko kuwa masu ido ne ke tafiyar da al'amura a makarantar? Ko Kowane aji muna azama malami biyu. Akwai malami guda wanda bai gani da malami guda mai gani. don ku suna ka sa da ali a kan ga saboda in ako wani taimako sai ka ga shi yaro wanda malami bai gani ya taimaka ma wancan malami wanda bai gani malami shi wanda bai gani sai ka ya samu taimako da malami wanda bai gani tunda ka san karanta suwaka wanda yana da wuya ba kama abana wanda za ka huciya gaban yara ba ka ce musu su diba mina na wanga wanga kwafin madarana hmm. to wanga ka kowane yaro sai ka bi kabul kamar kowane inda yake zamne ka ba yaro ka nuna mai jinya na wanga bai taba ko ya lasa ko ya sha ta Allah ka ga yaro da ga abin da a cikin bolfin ga don kamar an sanya mana wanda aka yi kowane shi mai daidai yana da wuya na balle a ce an samu malamin guda kwa. ana samun waɗanda ke ƙetarawa kamar waɗanda ake aikawa ƙasashen waje domin samun ilimi? To, a su da an taɓa aika wasu kama sun ka Tunisia sun yi karatu akwai wasu kuma da an ka saba tura kamar mutum wani guda wanda na fara wanda ya samu abin bakiwa shi ya fara na university to an samu matsaloli kwarai daga baya sai gwamnati ya tura shi ya yi karatu can uh, france daga da can france ya kara karatun shi ya dawo don ka ana samun su kamar irin sun mutum yi karatu daga zuwa nigeria don ka a kodiyar da aka samun gwamnati na aikawa ne ba hakan ga da yawa ba kwa. Meye ne eh. yanzu muhimman bukatun ku a halin yanzu ita wannan makaranta ta Soli Abdurrahman wato makarantar makafi ta jamhuriyar Nijar. To bukatun mu da shi na farin dai muna son kamar malaman mu a ƙara ba su koyosuwa kan gaskiya saboda akwai karanci kwarai garin su na koyosuwa kuma bancin su akwai karamcin kamar malamai yanzu ka tsoka akwai malaman da ya kamata a ce suna kwana nan don su san kare yara yanzu inda muke nan kamar mace biyu na ka kwana wanda ka kula da harkar yara kaga mace biyu ka kula da wajen yaro gari akwai matsala yanzu misali yaron da an ka kawo sabo daga ƙauye kaga shi bai saba da iya salanga ba hmm. ita mace ita za ta shi ta kai shi salanga ta gwara mai gawar aka hawan salanga gawar zafin ka kare ka ɗauki sabo ka wanke suna shi kaga gashi na saba duk mutum biyu akwai matsala kwarai a cikin kula da yaro shan ɗari sa'an nan kuma muna son taimako kwarai bisa zan cin abinci lallai kungiya ita ta ɗauka kamar haraka wasu kayan miya don abu na lafal to sai ka ga na hakan da cikin ba a so ba aka samu kamar wasu nama ko wani kifi a sa musu a cikin miya na duk wannan abu yana da matsala da kuma bisa haraka su kamar rashin lahiya har yanzu ba mu da wata convention wadda kamar gwamnati zai ɗauka muna harkar magani nasu kullum dai sai dai idan mun kai su likita kamar ko prince eh, and wanda in kama examen na ko ko a jibi lahiyar ka shi wannan ana mun shi kyauta me dan san sayan magani sai ka ga sai ya an sai to wannan muna son zuwa gaba kamar gwamnati samu a sauke muna eh, magani kamar na yara To masu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi. a madadin bakonmu na yau musa nasir malami a makarantar makafi ta soli abdurrahman bugo da ƙari mataimakin shugaban kungiyar nakasassu ta ƙasa da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni suleiman muni barma ke ce da ku muni lafiya To madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ruwaito cewa ministan harkokin wajen kasar Ghana ta isa birnin Abuja tarayyar Najeriya dangane da kulle bakin iyakokin Najeriya. jaridar ta ce ministan harkokin wajen kasar ghana da kuma haɗewar nahiyar shalya ya koboi cuye ta isa abuja domin tattaunawa a kan rufe bakin iyakokin najeriya miss ayakobo an shirya cewar za ta sadu da ministan harkokin najeriya a bangaren uh, ziyararta ta bar birnin akara a ranar laraba da safi 16 ga watan oktoban shekara ta 2019 kulle bakin iyakokin na najeriya ya shafi harkokin 'yan tiredan ghana kuma gwamnati ta ma'aikatan ministan harkokin waje na aiki domin magance matsalar. sai kuma jaridar daily graphic wacce ta ruwaito cewar wani mutum mai shekaru 62 da haifuwa a kasar ingila da aka cire masa ɗiyan marainansa ya kai karar ma'aikatar kiwon lafiya wannan mutum mai ɗiya biyu da ba a ambata sunansa ba da farko an gano yana dauke da wata cutar da ake cewa hydrocell wacce cuta ce da take sa nasa su kumbura kwararre na wannan aiki a shitosh j na afinis general hospital a baro cumbria ya yi masa fidan minti talatin inda aka fidda wannan kumbura watan afrilu to amma sai wannan 'yan nan ya yake kamuwa da cuta inda mara lafiyan tilis ya koma asibiti ce aka yi masa wani sabon fiɗan amma yana farkawa sai ya lura cewar an fidda yan marainan nasa ga baki ɗaya hakan ɗin ya sa ya kai kara na ma'aikatar ta kiwon lafiya. ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin tarwaito 'yan sanda sun kame wasu mutane 35 da ake zaton miyagun ɗiya ne a bantama jaridar ta ce 'yan sanda jihar ashanti sun kama wasu mutane 35 a bantama cikin kumasi a yayin wani samamai waɗannan mutane da aka nuna cewar miyagun ɗiya ne sun haɗa da maza 31 da mata huɗu yanzu haka suna hannun 'yan sanda kuma za a gabatar da su gaban jama'a domin mutane su iya gano waɗanda sun ka taba zambace su ko kuma da yi musu sata da yake magana a wurin wani taron manema labarai a nan jihar ashanti kwamandan 'yan sandan jihar ashanti deputy commissioner of police kwesi mensa duku ya ce wasu waɗanda ake zaton ne waɗanda suka taɓa yi wa sata ku fashi sun gano su ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta ruwaito zuba jari cikin gidajen labarai mallakan ƙasa haƙƙi ne pius hajide jaridar ta ce mukaddashin ministan labarai mr fayose na mahadidi ya bayyana cewar gwamnati kamata ya yi ta zuba kuɗi a cikin gidajen labarai mallakan ƙasa saboda nauyi ne da bai kamata a ce an kau da fiska a kansa ba ya nuna cewar a cikin wannan zamani inda ake amfani da fasahar zamani wurin yada labarai cikin sauki ana bukatan wani mai sa ido ke bukatan lura da labarai. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka a mai magana Rabi Musa Bafaransi daga nan Bafaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A ina son bayyana ra'ayina ne wato a bisa irin turka-turka da aka yi ta karancin albahi na naira dubu talatin a Najeriya. To a hakikanin gaskiya wannan magana a bayyana take. Ya kamata a rarrabar mu da sanatocinmu na Najeriya su ji tsoron Allah su sani wallahi Allah za su da Ubangiji. Domin idan sun sa doka sun sa rejiya babu abin da zai sa a hana ɗan najeriya mafi karancin albashi na naira dubu talatin su duba abin da ake ba su a kuma su duba abin da za a baiwa karamin ma'aikaci a najeriya da su sa fareja in suka sa faraja ya babu wani gwamna da zai ce ba zai ba da wannan kuɗi ba mun gode gidan rediyon a farkar kuke ba mu dama muke bayyana ra'ayinmu. Kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin ci gaba da kai har-haren soja a cikin Siriya. Kalaman na Erdogan na zuwa ne gabanin ziyarar da wata babbar tawagar jami'an Amurka da mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sakataren kukin wajen Amurka Mike Pompeo suke jagoranta za ta kai da zimmar shawo kan Turkiyya ta dakatar da har-haren. har har haren rotani sun yi nuni da cewa an shirya zaman tattaunawar ne wanda za a yi a ankara yayin wata ganawar wayar tarho da shugaba erdogan ya yi da takwarar aikinsa na amurka donald trump shugaban na amurka na kira ga turkiyya ne da ta dakatar da matakin sojin cikin gaggawa tare da yin tayin shiga tsakani domin kawo ƙarshen hararen sojin wanda turkiyya ta ƙaddamar a makon da ya gabata. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.